الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتابيوك وتم أكو شكرا تدبو ديادة دريه دودة 32 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka tara'a na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama a yau muna darasi na talatin ɗaya za mu tashi a gabar magana da take cewa wa ma ulima annahu sallallahu alaihi wasallama qara'a alqur'ana kullahu fi lailatin qattu ba a sani ba ba a ruwaito ba cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanci alkur'ani dukansa gaba daya a dare daya baya cikin tsarin manzan Allah ya soke qur'ani a dare daya yanzu za mu yi magana ne akan shin ya halatta mutum ya karance alkur'ani a dare daya a lokaci guda ko bai halatta ba sannan annabi ya yi ko bai yi ba an ruwaito manzon Allah ya yi ko ba a ruwaito ba to nan ne malam albani Allah ya masa rahama ke cewa ba a ruwaito ba cewa annabi sallallahu alaihi ya karanta alqur'ani a dare ɗaya kwata kwata wannan hadisin na na Aisha ne Allah ya kara mata yadda take cewa la a'lamu anna رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن lailatin ni kan ban san ba cewa annabi ya karanta qur'ani a dare daya wala qama laylatan hatta sabah kuma ban taɓa sanin cewa annabi ya yi ƙiyamun laili tun daga farkon dare har zuwa asubahi ba yakan yi bacci sannan yakan yi sallah da aka magana sauke ƙur'ani a rana guda ko dare ɗaya wannan magana ce da tana buƙatar tattaunawa hadisin imamu sai da shi da abu dawuda da imam'un nasa'i da ibn nasr da imam'un darimi da imam ahmad kuma riwaya ta inganta daga الطيب ابن سليمان دغا امرتا الله قال متي دكتي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القران في اقل من ثلاث manzo Allah baya karanta alqur'ani yayi hatama gaba daya wato a cikin ƙasa da kwana uku bal innahu lam yarda dhalika li abdullahi bin amr anhu ma ina ƙala nahu. bari ma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yaddar ma Abdullahi dan Amr dan As ba yayin da yake ce da shi manzon sun tattauna da Abdullahi dan Amr dan As akan abin da ya shafi karanta alqur'ani sai ya ce da shi iqra'il qur'ana fi kulli shahrin ka sauke alqur'ani a cikin wata guda wannan ita ce shawarar farko da manzon Allah ya bayar a yi ƙur'ani a yi karatun ƙur'ani a yi saukarsa a wata guda kullum izu biyu kenan wannan shi ne daidai ala qultu inni ajidu quwwatan Abdullahi dan Amr yake cewa ya manzon Allah ni ina jin ƙarfin zan iya yin sama da haka qala faqra'ahu fi 20 laylatan manzala ce to in ma haka ne to ka karance alkur'ani a kwana ashirin tunda ba za ka sauke a wata ba shi gani yake ya fi karfin wata wata da ya yi yawa ya ce to ka sauke shi a kwana nawa ashirin kala kuntu inni ajidu kuwatan Allah na amur ya ce ya rasulullah ni kan ina da karfin da zan iya yin sama na haka kala faqrahu fi sab'in annabi ya ce to ka sauke qur'ani a sati daya kwana bakwai wala tazid ala zalik amma kar ka kara iya gejin da na maka da qur'ani sauka kai khatama kwana nawa kwana bakwai kwana bakwai wannan hadisin abdullahi dan amr ne kuma yana da hanyoyi da dama rawaito daga abi salama riwayar imam bukhari da muslim da abu dawuda sannan da da da kuma riwayar da aka samu kari daga muslim ta hanyar ikirma ibn ammar an yahya bin abi kathirin an bi salama a ciki aka samu karin fa inna li zawjika alayka haqqa matarka tana da haƙƙi a kanka wa li zawrika alayka haqqa masu ziyartarka suna da haƙƙi a kanka wa li jasadika alayka haqqan gangan jikinka ma yana da haƙƙi a kanka Allah da amur yake cewa fashadattu fashaddada alai na tsananta wa kaina kuma shi ma ya tsananta mu annabi duk abin da annabi ya gaya mu yace shi zai iya yin sama da haka haka aka zo mutum azumi ma shi yace kullum sai yayi azumi annabi yace mm ya rinka yi dai kowane wata dai kwana uku yace in shi ya fi karfin haka Allah ya ce to ya rinka yin azumin wannan Um, wato wato dauda kana su mai ne fure yawman ya sha yau ya huta gobe ya sha yau ya huta gobe Ya ce shi ya fi karfin haka zai iya yin sama da haka manzo Allah ce shi babu azumin da ya fi wannan shine afdalu siyam siyam daud Ya ce sai na tsananta wa kaina abin ne ma zai tsananta garin da ƙarshen rayuwata manzo Allah ce da shi naka la tadri la allaka yatulu bika umru baka sani ba Allah zai ma tsawon rayuwa yatulu bika umrun Abdullahi da Amr yake cewa fasirtu ila alladhi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama ai sai da na kai irin abin da manzon Allah ya gaya mun sallallahu alaihi wa sallam falamma kabiltu inda na girma wadittu anni kuntu kabiltu ruksata nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai da ni cewa da ma na na rahusar da annabi ya mun saboda annabi ya ce yayi kaza shi ya kara yayi kaza shi kuma ya kara an fahimci wannan da kyau ko to anan abin da ya dame ni shine manzo Allah ba da shawara a karanta Qur'ani iya geji kwana nawa sauke shi kenan a kwana bakwai da kwana bakwai an samu su ruwayoyin da da da ibn maja da su imam ahmad suka fitar da shi um, Allah yake cewa yake ce da shi to in dai ba za ka sauke shi a wata ba to ka sauke a kwana ashirin sai ce ya manzan Allah da ni a min quwwati manzo Allah ka bannin in amfana da ƙarfi na mana wa min shababi da samartaka ta annabi yace to ka sauya a kwana goma yace ya rasulullah da'ani astamti min quwwati wa min shababi ya rasulullah ka banni in amfana da da karfi na da samartaka ta manzala ce to iqra bihi fi kulli sab'a to ka sauke alqur'ani a cikin dukan sati sai ya ya manzo Allah da'ani astamti min quwwati wa min shababi manzo Allah ka banni in yi sama da kwana kwana bakwai yi yawa annabi ya ce a ah, ban yadda ba riwayar Abu Dawud to nan mal albani ya kawo mana wata riwaya ya yace sun rakhasa lahu an a fi hamsin daga baya din daga bakwai din annabi ya daɗa saukowa ƙasa a wannan riwaya din manzo ya masa afuwa ya ce to ka sauke alqur'ani a kwana nawa kwana biyar da ya ce masa ya wata ya ce a har suka dawo ya ce kwana biyar wannan riwayar imamu nasa'i ne ta kwana biyar da imamu ahmad kuma hadithin sahihi ne a bisa sharaɗin bukhari da muslim akwai wata riwayar wadda ba wannan ba wadda take goyon bayan wannan din ta mutarrif daga abi isa daga abi burgata daga abdullahi ibn amr ya ce ya manzan Allah kam aqra'ul qur'an a kwana nawa kake ganin zan sauki qur'ani manzo Allah yake cewa ikhtimhu fi shahrin qur'ani da inda zaka yi saukar sa karatu dai nufi sabilillahi ai wata guda yayi sai ce ya rasulullah inni utiqu afdala min zalika ni na fa karfin haka zan iya yin sama da haka to annabi ya ce to yi a ashirin ya zan iya yin sama da haka manzo Allah ce to a kwana sha biyar yace ni zan iya sama da haka manzala ce to kai a kwana goma yace ni zan iya yin haka annabi yace to kwana biyar sai ce ni wutu afdala min zalika yace kwana biyar ma sun yi sun yawa to anan dai a riwayar annabi bai kara masa ba riwayar imamu tirmidhi da imamu darimi kuma hadisi ne hasan to mal albani ya da karo mana wata riwayar yace summa rakhasa lahu an yaqra'ahu fi thalathin sanda annabi ya sauƙaƙa wannan bawan Allah ya sauke Qur'ani a kwana nawa kwana uku ka duba daga wata fa daga wata har aka dawo kwana uku wannan riwayar hadisi Abdullahi dan Amr ne kuma yana da hanyoyi da dama akwai riwayar Shu'ba daga Mughira yace sami'tu mujahidan yuhaddithu anhu marfu'an annabi ya ce to kai zuwa kwana uku wannan riwayar Imam Bukhari da Imam Ahmad duk sun fitar da Ibn Hibban a zuwa kwana nawa kwana kwana kwana kwana uku to amma a wannan riwaya an samu ƙari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli amalin shirra wa li kulli shirratin fatara wa man kanat shirratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka kowane aiki da ka sani wato yana da nishadin sa in an ce shirna ana nufin wato komi akwai nishaɗi kowane aiki mutum zai iya yi akwai lokacin da yake samun nishaɗi sannan kuma akwai fata gajiyawa baya kana cikin nishadi kana yi da nishadi da nishadi kuma daga baya ka zo ka samu gajiyawa da fashi shi ne manzo Allah yake cewa duk wanda ya kasance yana da nishadi wajen aikata sunna ta to wannan yayi rabauta wanda kuma ya samu gajiyawa a cikin wato sabanin sunna ta a wata riwaya ila bid'atin yazo yana aikata bid'a ya gajiya da sunnar annabi ya aikata bid'a fagar halaka to wannan ya halaka kwarai da gaske ya halaka wannan yana nuna mana cewa to mu yi abu duk abin da zamu yi na ibada mu yi shi muna cikin nishadi duk ibadar da zaka yi a yi ta ta wuce hankali to ba karantar annabi bane ka yi salati dubu ɗari uku ga wannan ya yi yawa ko ba haka bane yayi sallah ɗari uku a dare ɗaya kowace a ɗaya kul huwallahu ɗari. wannan wannan <laughs> wannan is over in ji bature <laughs> ya yi yawa babu wato kaga babu babu nishadi gaskiya a ciki komi wato khairul umuri awsatuha abinda addini yake so shine ayi tsaka tsaki daidai gwargwado manzo Allah wata rana ya zo wuciya a masallaci sai tarar da wata igiya haka a rataye a saman masallaci igiya a rataye haka wanda ana amfani da ita ana ɗaure wani abu ta yi ƙasa sai annabi ya ce wannan igiyar fa ta mece ce sai aka ce ai ɗaya ne daga cikin matanka tana zuwa tana yin sallar dare saboda ko da bacci zai kama ta ko gajiya ko wani abu sai ta ɗaure wuyanta kawai mu ga ta yadda za a yi a ana tsaye ne ana sallah wai sallah ne yake Allahu akbar an kabbara kar ma gingidi ya kama ka to igiya ta daure in ma gingidin ya zo ma to ya zai shi ne wanda ce a kwance igiyar cikire ni salli ahadukum nashatuhu kowannen ku yayi sallah yayi ibada yana cikin nishadi kada ya zo yayi abinda wato zai zai yi over ya wuce ya wuce ka'ida ya wuce hankali an baka sallah kana ka kwana sallah baka ji yanzu na Aisha take cewa ba a taɓa ruwaitowa annabi ya kwana yana sallah ba yanzu zai kare wata kawa da tsoron Allah da imani da in ka zo ka annabi ai ka zo sidratul muntaha ya tikewa to ba a taɓa ruwaitowa annabi ya kwana iya sallah ba dole sai an samu wani lokaci da dan yi bacci da kai ma duk iya ta kawanka da tsoron ka yi koyi da annabi amma a ce wai sai ka yi kaza ka yi kaza wannan ba daidai bane ba ina fata ana fahimta yawwa amma kaga shi Abdullahi dan Amr an ruwaito cewa <laughs> wato da ya tsufa abin ya tsananta gare shi malam haka din da yake ta hada eh, yake hada ainihin wato azumukan yi ta azumi ta azumi ta azumi yana hada kwanaki yana hada kwanaki sannan kuma sai zo kuma ya ajiye sai ya huta sai ya samu karfi ya ci abinci ya yi karfi sannan sai da dauka jera kwanaki in yayi gaji sai ya ajiye sai ya huta kuma ya ɗebi kwanaki kaga dama annabi ya ce masa ka yi azumi mai sauki ka yi yau ka huta gobe ka dauka ka yi yau ka huta gobe ka dauka ce shi ya fi karfin haka Ya ce yayin da girma ya kama ni da tufa abin na ba zan iya ba yana cewa kai tona ina ma da na karɓi saukin da annabi zai iya mun lokacin kuma annabi ya bar duniya kuma ya yi wa annabi alƙawari cewa zai wannan abu ka gani wannan <laughs> wannan wahala ce kwarai kwarai da gaske aka ce wani lokacin yanzu yana yin alkawarin da ya din wani lokacin kuma sai ya rage to amma dai ko ya rage din sai ya cika abin da ya rage abin da nake nufi shine idan ya zo ya yi azumi ya yi azumi ya azumi ya ji ya gaji sai ya ajiye sai ya sha ya sha ya sha to amma iya kwanakin da ya san na alkawarin nan nasa ba iya zo sai ya rama su wannan nafila fa ba farilla ba nafila ba farilla ba to wannan kenan yasa ce la la an akuna qabiltu rukhsata rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbu ilayya mimma udila bihi wallahi da na karbi rukhsar da annabi ya bani da yafi yafi kama lakin ni faraktuhu ala amrin akrahu an ukhalifahu ila ghairihi sai na rabu da manzo Allah akan wani lamari da ba na so a ce na je na gamu da annabi a kiyama ba akan abin da na mutu ya mutu ya bani ina yi ba <laughs> kaga wannan ya ya tsananta wa kansa da yawa ina fata ana fahimta to wannan kenan yan uwana idan kun lura cikin hadisan da muka karanta za ku ga akwai sabanin riwayoyin sun zo wasu sun ce an tsaye da shi a nawa a bakwai wasu kuma sun ce an tsaye da shi a nawa wasu kuma sun ce an tsaye da shi a nawa a uku to babu ƙasa da uku babu inda annabi ya ce a sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku to abinda malamai suke cewa to wannan wai ai kissa ta mutum ɗaya ne ba sani ko kun gane labarin da abdullahi dan amur ne to yaya aka yi abin ya mimitu haka a rana ɗaya ne ya gaya masa ko ko dai abin ya ta faruwa ne wata ran ya zo ya ce masa kaza wata ran ya zo ya ce masa ya ce masa kaza a wuri a wurin zama guda ɗaya ne aka yi haka ko kore majalis ne Haka ibn hajjar al'askala ne Allah masa rahama yake cewa wani abu ya faru ne ba ɗaya ba ba biyu ba wata suka zo aka fafata akan kaza wata suka zo aka fafata akan kaza shi sa aka samu bambancin riwayoyi kuma suka ce zai iya yiwa isa ɗin kwaya ɗaya ce amma shi wato matsalar masu riwaya ne kowa ya ruwaito abin da ya haddace ne wancan mai riwaya da ya ruwaito shi ya ruwaito ne a iya bakwai ne kawai sai ya bamu riwaya wancan kuma ya ruwaito ne a iya biyar ne sai bamu riwaya wancan kuma ya ruwaito ne a iya shida a sori a iya a iya uku zai iya yiwa watakila ruwat ne masu riwaya ne suka bayar da iya abin da wato suka ji ina fata ana fahimta to wannan kenan to amma babu abin da zai hana a ce manzon Allah ɗin ya faɗa duka gaba ɗaya dan daɗa ƙarfafawa kuma siyakin hadisan da suka zo da kisar zai iya nuna mana haka ranar malamai suka ce menene hukuncin ƙari mutum ya rage a ƙasa da kwana uku nan mutum ya sauke alƙur'ani a ƙasa da kwana uku cikin magana Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa Allah masa rama yake cewa baya nuna cewa haramun mutum ya yi. yanzu da wani zai zo makarancin Qur'ani ne ya karanta Qur'ani ya sauke shi a kwana biyu ko kwana ɗaya to bara a ci yi haram ba kamar yadda kuma umarnin da annabi ya bayar din sallallahu alaihi wasallam yace a sauke Qur'ani a kaza a sauke Qur'ani a kaza wannan umarnin ba na wajibi bane kun fahimta cewa ka saki qur'ani a wata ba umarnin dole bane saki qur'ani a kwana 20 ba na dole bane a kwana 15 ba na dole bane kwana 10 ba na dole ba umarnin ba dole bane to tunda umarnin bai zama na dole ba to yaya kuma ragewan zai zama haram kun gani umarnin tunda ba dole bane yaya ragin dan mutum ya rage misali yayi a kwana biyu zai zama haramu suka ce ba zai zama wato ba zai zama haramun ba sai dai mutum ya yi khilaful aula ya yi abin da yake ba shi ne daidai ba ina fatan muna fahimta duk da cewa a masabar zahiriya su sun tsananta hukunci gaskiya akan matsalar sauke qur'ani ƙasa da kwana uku a zahiriya haramun ne ya harumu haramun ne mutum ya sauke qur'ani ƙasa da kwana uku a masabar ina zahiriya su ibnu hazm kenan to amma tsakani da Allah kamar an tsananta ko yawa tunda ba za a ce akwai shi karar da za a ce haramun din ne ba Allah dai annabi dai ya kwadaitar da shi wannan ko da ke su ma suna da hujja mai karfi suka ce ai yayi yayi annabi ya bashi dama annabi ya ki fa a ba ya ki to suka ce to yaya abinda annabi ya ki ya ba wani dama kai za ka je ka yi <laughs> imamun nawawi Allah masa rahama yake cewa la taqdira fi zalik ba amma kawai babu ma wani kaddartawa ba za a ce wai dole ga iya kwanakin da za ka sauke qur'ani ba shawara ce kuran annabi ya bara kawai dai ka duba iya nishadin ka shi a mazhabar imamun nawawi ka duba iya nishadin ka in kana da ƙarfin nishaɗi ka iya yi a ƙasa da kwana uku za ka sauke ƙur'ani da nishaɗi kana da karsashi ƙasa da kwana uku in kuma kana da kana da kasala wataƙila ba baka da sha'awar karatun sosai sosai za ka iya a kwana nawa a kwana goma ma ko sama da haka ko na makamancin wannan kenan dai yanzu a nan sauke ƙur'ani in mun biya wannan ra'ayin na imamun nawawi saukar qur'ani an baka dama iya nishaɗinka da karsashinka idan kana da nishaɗi da karsashi ka yi iya yadda Allah iya kwanakin da Allah ya sa ka sanke shi ke ina fata na fahimta duk da ci wasu daga cikin sarar magabata na kwarai suna yin saukar qur'anin a dare daya daga cikin sakon usman ibn affan yakan yi sallar dare da qur'ani wutiri sallarsa na dare da qur'anin gaba ɗaya tun daga isha'i in ya fara fafatawa baya tsayawa sai min aljinnati wan nasi ana as-salat khairun min an-nawm ka ji maza ke ka ji ma'aikata kun fahimci wannan to amma wannan magana ta imamun nawawi din da ma duk aikin da aka ruwaito cewa wani yana yi ya saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa cewa duk wanda ya sauke Qur'ani a ƙasa da kwana uku lam yafqa to bai fahimce shi ba wato akwai wata magana ne ta annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata mu fahimce ta wanda duk ya sauke Qur'ani a ƙasa da kwana uku to bai fahimci Qur'anin ba to wannan maganar me take nunawa na ku ji wanda duk ya soke qur'ani a ƙasa da kwana uku to bai fahimce shi ba na'am yana nuna bai halatta ba uku yana nuna ya halatta <laughs> na'am eh, eh, eh. duk wanda ya sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku to bai fahimce shi ba to to sai wani din ya zo ya sauke din a ƙasa da kwana uku za a ce ya saba wa annabi <laughs> eh? jama'a tambaya nake bai saba ba ya yi daidai kenan zai samu lada za a ba shi lada annabi ya ce ka yi babba kama fahimci abin ba na to wai ka wani yana cewa ya za a yi ka karanta qur'ani baka fahimce shi baka samu lada kana yi kamar waka haka ne yanzu kai duk ayar da karanta qur'ani ka santa a'a ina zuwa dai ina zuwa idan zan maka hisabi ne akan abin da ka faɗa kai yanzu a mazhabin ka fahimtar ka wanda bai fahimci qur'ani bai karanta shi bai ya samu lada ba har ma ta tsara ma da gishiri kace yana yi ne kamar waka ko shi ne ce maka yanzu duk ayar da ka karanta alqur'ani duk karatun da kowace aya karanta ka fahimce ta baka fahimce ta ba to waka kake kira idan idan kace idan kuka idan ka tafi akan cewa wanda ya karanta qur'ani bai fahimce shi ba ana nufin ba zai samu lada ba kenan yanzu duk mutumin da bai san fassara alqur'ani ya fahimce shi ba in ya karanta shi ba ya da lada kenan yaya <laughs> na'am birin iri ne na'am na'am na'am wanda san ba kana jin shi cewa Allah ne shi wani malam cewa ya tadabburin kala biyu ne akwai wanda ai ka san ma'ana kana karantawa ka san ma'ana kana fahimta akwai kuma wanda baka san ma'anar ba kana karanta kana jin cewa kamar ya kana jin cewa kana jin cewa zancen Allah ne to kana jin cewa zancen Allah ne baka san me kake faɗa ba wataƙila yan wuta ake yi wa azaba wataƙila wataƙila na tambayar da nake kace wanda kuma <laughs> eh an bai mutum azaba shi yana jin yanzu ka goyi bayan ra'ayin wannan ne kai kana ganin cewa ko mutum bai fahimci qur'ani ba zai samu lada eh, tunda yana ji cewa ai yana karanta shi ne don zancen Allah ne ko eh. to zai samu lada ko to sai wa kuma nan malam Mumtaz. wannan ce in ya karanta zai samu lada shi qur'ani muta'abbadun bi tilawatihi ku dufa cewa aka yi muta'abbadun bi tilawatihi tilawarsa karatun karatunsa zuban karatunsa ibada ce bigaddin nan ka fahimta baka fahimta ba zunzurutun karatun qur'ani sa da zaka yi ibada ce tunda an ce muta'abbadun kenan zaka samu lada kun fahimci wannan to mala albani abin da yake so ya ce zai mai da martani ne a maganar imamun nawawi shi imamun nawawi kun ce kun ga ya ce shi ba wani ba wani tagadiri kawai ya danganta ga nishadin ka shi kuma ya ce wannan yana nuna gaskiya ta ba magana annabi dan annabi ya ce duk wanda ya sanya qur'ani kasa da kwana uku bai fahimce shi ba kuma kowane mutum ne don cewa man man kuma min alfazil umum kowaye ya karanta qur'ani a kasa da kwana uku bai fahimce shi ba kowaye kwana uku dare uku to kaga ba za a ce babu takadiri akai ba tunda annabi ya ce kwana uku kaga akwai takadiri kenan ina fata ana fahimta kenan dai manzon Allah ya nuna da iya karatun da zaka yi wa Qur'ani na fahimta ka karanta shi daga kwana uku ne in sama amma in dai kasa da kwana uku ne sai dai ka bi shi farfar farfar ba za ka eh, fahimci al-maqsuda min tilawatihi ba ko ba ka bane kuma Allah ya ce afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha mutane ba za su yi tadabburin alqur'ani ba tadabbur ka karanta ka fahimci ma'anarsa Abdullahi dan mas'udi yana cewa man qara alqur'ana fi aqalla min salatin fa huwa rajizun hazzun ka hajji sha'r duk wanda yake karanta qur'ani kasa da kwana uku kawai kamar yana ɗibarsa kamar waka ne Injiwa dan mas'udi Allah ya masa rahama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya danganta wanda ya karanta Qur'ani a ƙasa da kwana uku cewa ba shi da fikihu bai fahimci Qur'anin ba wannan kuma shine hadisin ya zo a haka da haka dai abinda malamai suke faɗa cikin su akwai malam albani shi a ra'ayinsa Allah ya masa rahama cewa falhaqu annahu la yajuzu qira'atul qur'ani fi aqalli min zalik bai halatta a karanta alqur'ani a ƙasa da waɗannan kwanakin ba kasa da kwana uku wannan shine ra'ayin imamu ahmad kuma da waninsa cikin malamai magabata um, hafiz ibn hajar al-asqalani imam hafiz ibn kasir allah masar hama ya fada a cikin fada'ilul qur'an yana cewa wa qad kariha ghayru wahidin min as-salaf qira'at qurani fi aqall min thalathin ba dai ba cikin salafu salih magabata na kwarai sun ki sun ga bai halatta ba cewa a karanta qur'ani a ƙasa da gana uku wannan yace kama huwa mazhabu abi ubaid wa ishaq ibn rahuya shine ra'ayin abi ubaid mazhabar sa da kuma ishaq ibn rahuya malamin imam al-bukhari wa ghairihima min al-khalaf aidan daga wasu cin wasu malamai da suka biyo baya amma yace wa sabata an kasirin min as-salaf annahum qara'u al-qur'ana fi aqall min zalik amma ya tabbata da yawa daga cikin salafu salih magabata na kwarai cewa sun sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku din to yanzu ya za a ce anan gashi annabi ya ce wanda ya karanta qur'ani kasa da kwana uku bai fahimce shi ba kuma an samu wasu daga cikin salafin salih magabata na kwarai sun sunke qur'anin a kasa da kwana uku to sai imamu ibnu kathir yake cewa to sai dai mu dauka cewa nassin bai iso su bane ba wannan hadisin da annabi ya faɗi wannan bai riske su shi yasa suka karanta a kasa da kwana uku ina fata na ko kuma yace aw annahum kanu yafqahuna yafhamuna wa yatafakkaruna fi ma yaqra'una huma a hadhihi sur'a wataƙila su ɗin Allah ya ba su wata dama ce ta daban su ɗin za su iya karantawa su fahimta duk da suna sauri kuma suna cafkan ma'ana suna kuma ganewa an gane wannan to amma dai abinda ake faɗa shine malamai suke cewa zance mafi inganci a cikin magana ibn kasir din ba za a faɗi wannan ba tunda annabi ya ce duk wanda ya karanta kowaye ba zai fahimta ba kuma ka ce akwai wasu daban da su din a bangaren za su iya fahimta a'a wanda ma dai kawai dai a ce dai nassin bai zo musu ba kawai shine ya dama dama amma in ba haka ba kenan ka nuna annabi ya ce ga wacce magana kuma wani kuma ya za samu sabanin wannan kun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan da haka dai a karanta qur'ani in za a sauke qur'ani a sauke shi daga kwana uku sama amma wanda ya sauke shi a ƙasa da kwana uku to gaskiya dai akwai garari akan lamarinsa annabi dai ya ce bai fahimce shi ba muna fatan kuma Allah ya bashi lada yace wani hahu an ya qara'ahu fi aqall min dalika manzo Allah yace manzo Allah ya hana Abdullahi dan Amr ya karanta Qur'ani a ƙasa da kwana uku kamar yadda muke ta bayani wa allala dalika fi qawlihi lahu kuma annabi ya faɗi illar mecece cewa man qara alqur'ana fi aqalla fi min min duk wanda ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku lam yafqahu to bai fahimce shi ba wa fi lafzin la yafqahu man qara alqur'an fi aqalla min thalathin duk wanda ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba haka annabi ya faɗa thumma fi qawlihi lahu sannan annabi ya faɗa fa inna li kulli abidin shirra kamar yadda muka faɗa ko kowane mai bauta yana da shirra abinda ake nufi da shirra shine nishadi da himma kowa yana da nishadi da himma wali kulli shirratin fatara kuma kowane himma da nishadi da ka sani dole akwai gajiyawa mutum zai ji a gaji duk ka da ka da ibada ba kana son sallar dare da karatun qur'ani ba dole wata ran zaka ji ka gaji yace fa imma ila sunnatin ko dai mutum yana kan aikata sunna din ya gaji wa imma ila bid'atin ko kuma ya fada ga bid'a to kaga fa man kana fataratu ila sunnatin wanda ya samu gajiyawa yana kan yi yana kan yi din sai ya gajiya ya tsaya akan sunna din ta da ta wannan ya dace wa man kanat fatratu ila ghairi zalika faqad halak to wanda kuma ya kasance gajiya gajiyawarsa ta kasance ba akan sunna bane to gaskiya ya halaka na ko me ma dai zaka yi na ibada kai daidai din wanda ko da ka samu gajiyawa dai ka san iya abinda annabi ya tsaye da kai ne to amma annabi ya ce ka ka sha yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka ce kai kullum kullum za ka yi sai ka zo ka gajiya wannan gajiya wanda kai ka gajiya ne ila sunnatin ko ila gairi zalika ila gairi zalika ne tunda ka bar abin da annabi ya ajiye ka akai annabi ya ce kullum za a yi sallah an samu a sallah annabi yana yin raka'a goma sha ɗaya da daddare raka'a sha ɗaya yake kai sai ka ce kai kullum sai ka yi ɗari aka ce mm, in ka tsaya aka abin da ya ce a kai ce kai ɗari za ka yi to sai ka zo kana kan yin ɗarin nan sai ka gajiya kaga wannan baka gajiya akan abin da annabi ya ce kai ba ƙari kai kuma dole tun da ka ƙara sama da na annabi za ka samu mushkila to amma da a ce raka sha ɗaya kake yi kullum daidai gwargwado kana tashi raka sha ɗaya sai tsufa ko rashin lafiya ko larura ta rayuwa ko tafiya zo riske ka baka samu kai ba to wannan ya tabbata za a yi ta rubuta ma lada akan abin da kake kuma ka ganin ka samu gajiyawa ne akan abin da annabi ya ce ya ce kai ina fatan yan uwa suna fahimta wannan duk hadisin Abdullahi dan Amr ne kuma hadisi ne wato wato wato ingantacce to wannan <laughs> wannan hadisin wannan hadisin da muka karanta wannan likulli fa in inna likulli abidin shirra dinnan dalili ne mai ƙarfi da zai nuna maka rashin halaccin sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku haka ne saboda me ba shawarar annabi bane sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku ba shawarar manzon Allah bane shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sauke shi sama da kwana uku to wannan ma yana daga cikin hujjojin da ake kafawa da wannan hadisi na cewa bai halatta ba mutum ya sauke alqur'ani wato a ƙasa da kwana uku da haka musulmi gaba ɗaya abin da ake kira gare shi ne su riƙe abin da annabi ya ɗora su a kai sallallahu alaihi wa sallam to wannan ba ma da kwana uku ba yanzu akwai gardawan da suke sauke shi ma da ribas a kwana ɗaya da ribas a gane da ribas in ka je fatiya ba wala dalin shine karshe ba to su in za su fara fatiya daga wala dalin din suke sai su jawo ayat da take bayan ta sai wanda take bayan ta sai wanda take bayan ta ta haka za su sauke gudanar in ana so ai tsafi kenan za a yi wa wani aiki kenan to Allah raba mu da wannan bidin kuwa Allah kiyaye mu da wannan hadari wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa sallallahu alaihi wasallama man salla fi lailatin bi mi'atai aya duk wanda ya salla a dare daya da aya ɗari yayi sallar kiyamun laili a dare ɗaya karanta aya ɗari fa inna yuktabu min alqanitina almukhlisina za a rubuta cikin masu ibada masu ikhlasi in Allah ya ma arziki ka samu kiyamun lailin ka yau ka karanta aya ɗari to Allah zai sa a rubuta ka cikin masu yi wa Allah da'a kaga wannan dace ne Allah ba mu dacewa hadisin Imam al-Hakim ne hadisi ingantacce a bisa sharadin Imam a Muslim wa ya yadra'u fi kulli lailatin bi bani isra'ila wa zumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah ƙiyamun laili da banu isra'ila ita ce wata sura suratul isra'i aya 111 da kuma zumari mai aya 75 yana yin haka sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar na na Aisha ne wani zubin annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam tace wanda Allah yana yin azumi hatta na ku an mukan ce ma yuridu an fitar wani lokaci annabi ta azumi ya azumi sai mu ce kuma annabi ma yana sha wani ma sai ce anya annabi ma ku akwai ranar da ma yake cin abinci wani lokacin kuma ta ce yana shan azumi har ma sai wani ya ce kai annabi ko yana ma azumin nafilan nan hadisin imam Ahmad da imam da ibnu Nas wannan hadisi yana nuna mana zahiri cewa manzo Allah yana karanta wannan ne a sallah ko ko da yake dai ba sarraha mana cewa a sallah yake ba ko cewa kai wa kana ya qara'u fi kulli lailatin a kowane dare za mu iya dauka cewa a sallah ne eh, dan kamar yadda ya zo a cikin majma'i zawa'id eh, ya kawo shi a babu salati sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu da ke magana akan sallar annabi sai kawo wannan hadisin zai iya yiwa kuma a ce karatu ne kurin yake yi tilawa ba a cikin sallah ba tunda hadisin bai nuna a sallah yake yi ba fahimta ne ko ba ka bane yawwa to wannan kirwa kana kulu man salla fi lailatin bi mi'ati aya ka gani yace duk wanda ya salla a dare ɗaya da aya ɗari lam yuktabu min al-ghafilina bara a rubuta cikin gafalallu bayi gafalallu rabkanannu hadisin abi hurairah kenan in Allah ya sa kai sallah da aya ɗari to Allah zai zare sunanka cikin gafalallu rafkanannu ka ku aka ce kai gafalalle ne rafkananne ne ai ka shiga uku to ku rinka yawan sallar dare da irin waɗannan ayoyi masu yawa kuma wannan in yana sansana mana wani abu yana nuna mana ashe ita sallar dare dai ba ina haɗe naka ake zuwa ita fafatawa da alamtara ba eh kiyamun lailin mata kenan Allahu akbar alamtara in ƙasa wannan masu ƙoƙarin kenan akwai masu yi mudhammatan Allahu akbar <laughs> wani ya kabbar sallah an sallar tarawih Allahu akbar wa ja'ayya ala irabbikuma tukazziban Allahu akbar Allah su kuma yan neman sauki suna nan a bayansa <laughs> na san masallacin da limamu ta da cewa ake da an sha ruwa a ta masallacin gilma fi jo. nan da nan ladanin kansa in gaya maka wato bai isa bi limamin ba saboda bala'in sauri sallar tarawihi ne nan da nan ana shan ruwa da mun ruwan su da wai mun shafaki ya buye kuma ba abin da ya dame su in kai jinkiri ka ji ana yi haka ji zaka dilli ladani yana fada in ya kira sallah wai bayan ya gama kiran sallah duk wanda ya jinkiri ya ji ana yi wallahi mana idan ka ga yadda masallacin ne yake cika da muna yara mun ce tawo mu ce za mu je kafin ka isa ma sun yi nisa mun tantaba da Allah dai ya fi mana astaghfirullah amma lokacin muna yara ne wataƙila ma babu nauyi akan a lokacin wallahi ma in ya kabbar sallan nan na farko dai ba za ka ji ma karatun baciyar ba Allahu akbar kai sai dai yana da godiya ka jana wannan zalin kafin ku ce amin kurin ya jawo alamtaran nan fa sai ya guji tsura ta kashe uku hudu yana yi Allahu akbar ladan yana Allahu akbar sami Allahu liman rabbana lakal Allahu akbar wallahi haka zaka kakaf kakaf kakaf kakaf kakaf kakaf haka haka ake ba. kuma wai wai a garin yayi suna malamin yayi suna wai wai akwai sandun sallah kaji ko ya mutu ko yana nan Allahu Allah ba shi ikon tuba da wannan kan sai an tuba gaskiya ba wanda zai karbi wannan komun mutane ba za mu karba mu ballanta na Allah na'am na'am eh game da sauki gurani eh wata daya kwana ashirin eh na'am afdal shine ka karanta ka fahimta afdal shine karanta ka fahimta da iya nishaɗinka shi sa imamu nawawi ya ce babu takadiri wa in kana mana albani ya masa raddi shi amma raddin da ya masa cewa dole kada ya kasa komin nishadin ka kada ya wuce kasa da kwana uku ba za ka ce mutane wai abin da ya fi kyau a karanta sauti qur'ani a kwana ashirin kwana goma kwana wata ba za a iya karanta shi a ƙasa da kwana wata ɗin kuma in ka lura ƙur'ani littafi ne da Allah yana so a na yau ta karanta shi eh, yau ta karanta shi to wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi yana yin sallar dare raka'a goma sha ɗaya ko wannan ita ce sallarsa yana yin ruku'i da sujada iya tsawon tsayuwarsa iya tsawon ruku'insa da sujadarsa bambancin kaɗan ne an ce sujjadar manzon Allah iya gwargwadon aya hamsin in ya kafa goshinsa a ƙasa to ka lissafa ka karanta aya hamsin ya ka gani aya hamsin zai mintuna ko to wannan kenan haka ruku'insa sallallahu alaihi wasallam wa taratan ya qara'u qadra ya ayyuhal muzammil a wani lokacin kuma annabi yana karanta gwargwadon ya ayyuhal muzammil aya 20 daidai kaga sauki kenan wannan riwayar Abdullahi dan Abbas ne yace na kasance a gidan Maimuna manzo Allah ya tashi yana yin sallah da daddare na tashi tare da shi a hagun ɗansa ya buɗe hannu ya jawo ni ya sanya ni ta damansa ya sallaci raka'a goma sha uku yace sai na kirdaji ainihin tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai gwargwadon karanta ya ayyuhal muzammil din hadisin Imam Ahmad wa ma kan sallallahu alaihi wasallam yusalli al-layla kullahu manzo Allah baya sallan dare duka illa nadiran sai dai kadan illa nadira wannan hadisin da na Aisha ne tace la a'lamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-qur'ana kullahu fi layla wa la qama laylatan hatta sabah ban taba ganin annabi ya tsaya sallar dare gaba ɗaya ba kuma ban taba ganin wato ya karanta alkur'ani a dukan dare ba dole yana da lokacin da yake bacci yake ainihin wannan yake hutawa faqad raqaba abdullahi ibn khabbab ibn al-aratti wa kana qad shahida badar a wannan mutum abdullahi ibn khabbab abdullahi ibn khabbab bin al-aratti wato ya tsaya ya kalli annabi ya bibiye shi shine raqaba ya masa muraqaba ya bibiya shi wannan mutum ya halarci yakin badar wa kana qad shahida badra ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin badar tare da annabi ya bibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata kullaha dukkan dare wa fi lafin fi lailatin sallaha kullaha a wani dare da yake ganin annabi ya sallaci daren duka hatta kana ma al fajr har sai da zo dab da al-fajr falamma sallama min salatihi yayin da ya idan da sallah qala lahu khabbab bin al-arat khabbab bin al-arat sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah bi abi anta wa ummi na ba da iyayena babana da mamana a kashe su in fanshe ka laqad sallaita laylata salatan kai wannan dare fi kai wata sallah da ma ra'aitu sallaita nahwaha ban taba ganin kai sallah irin wannan ba sai annabi ya ce da shi faqala ajal yace eh, haka ne innaha salatu raghabin wa rahabin annabi ya ce wannan sallah ce ta kwadayin rahamar ubangiji da tsoron azabar Allah wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla thalatha khisalin ni na roƙi ubangiji na wasu abubuwa guda uku ta da ɗabi'a guda uku ko wasu buƙatu guda uku fatani isnaini banza Allah ya ce fatani isnaini Allah ya bani guda biyu amma wa mana ani wahida hana da daya to ashe banza Allah zai iya roƙon wani abu Allah ya hana shi kula da wannan gurin gaba ce sosai wanda gurin rikici ne ko yawwa shi ɗin shi ya faɗa yace na roƙi Allah abubuwa uku ya bani biyu ya hana ni ɗaya sa'altu rabbi Allah yuhlikana bima ahlaka bihil umamu qablana na roƙi ubangiji na a cikin sallan nan da daddare kada ya halakar da mu da irin abin da ya halakar da al'ummomi kafin mu wannan ya nuna ashe da daddare lokaci ne na tashi a yi sallah a yi addu'a wanda yake da bukata a gurin ubangiji ya yanki dare malamai suka ce kana da bukata da kake so Allah ya baka eh kana da shi to albishirin ka kama dare kai matukar kana cin halal insha Allah ba abinda Allah zai zai sa Allah bai baka ba wahalar kawai kai kuma ka jarraba ka gani duk abin da ka shi a gaba wallahi in dai ka miƙe da daddare kana zuci dare ka kama dare ka yanke bacci kana tafiya Allah in ta zai ijaba saurari amsa kurin ku gani to ya ka gani ai yana da kyau a kama da ranar to shi yasa shi ma annabi kaji ai ba da rane ba da daddare saboda muhimmancin abubuwa ya Allah kada ka halakar da mu da irin abin da ka halakar da al'ummomi da suka gabace mu wa fi lafdin Allah hulika ummati bi sanatin kada Allah ya halakar da al'ummata da fari shine sana a zo a yi fari rashin abincin yunwa ta kashe al'umma annabi gaba daya a eh mun yadda ba za mu kashe al'umma kada fari da yunwa ba wa sa'altu rabbi azza wa jalla Allah yuzhira alaina aduwan min ghayrina kuma na roƙi ubangiji addu'a ta biyu cewa ya Allah kada ka ɗora abokanan gabanmu abokanan gaba ka ɗora su su fi ƙarfin mu su murƙushe mu gaba ɗaya ya Allah kakka ba su wannan dama fa tsani ha Allah ya ce na baka kenan wannan yana nuna cewa insha Allah tabaraka ta'ala duk inda kafirai za su yi kafircin su ba yanda za a yi su murkushe addini gaba ɗaya ta halashi shi motsi wal aqibatu lil muttaqin inna nahnu narithu al arda wa man alaiha wa ilayna yurja'una ba ko me kafirai za su yi ko me duk abin da ka sani kulle kulle insha Allah inna rabbaka labil mursal daga ƙarshe dai Allah zai ba wa musulmi dama su ne za zamanto tuta a hannun su kawai sai dai nisan kwana amma a ƙarshen dai yadda fim ɗin zai ƙare musulmi ne da nasara insha Allah saboda annabi ya roƙi manzo Allah cewa ya Allah kada ka ɗora abokanan gaba su mun rukushe musu gama da mu gaba ɗaya ya zama to ba jin duriyar musulunci kalla ya roƙi Allah Allah kuma ya amsa masa وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا Allah فقامن الله أنا النبي دم bashi باشي yace ya ubangiji ina roƙon ka kada ka sa mu samu rarrabuwar kai a tsakanin mu musulmi Allah ce to wannan shine Allah bai ba annabi ba dole sai an samu sabani dole ne dan wannan shine jarrabawan aiki ko ba ka bane ga gaskiya ga ƙarya shi Allah so yake abu gaskiyar ko ba ka bane ƙarfin imaninka ya sa ka danne son zuciyar ka kabi gaskiyar ka fahimta da danne son zuciyar da bin gaskiyar shine Allah zai baka aljanna idan kuma ka biye ra'ayi da son zuciya ka bi son zuciya to kuma sai ka shiga wuta Allah bai yi alƙawari cewa ba samu sabani ba shi yasa annabi ta ce ko ummati al'umman nan tawa za ta rarraba kashi 73 yace duk yan wuta ne illa wahida sai daya wani sahabi ya taimaka mana ya tambaya tun a lokacin yace ya lallahi man hum waye waɗannan ƙwaya ɗayan da su yan aljanna ne yace annabi ya ce waɗanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbaina ga amsan nan karara ba ɓoye ba kaga ba wani cewa cewa ko al'umma ta za su kasu kashi kashi nawa kashi saba'in da ɗaya duk ɗan wuta ne guda ɗaya ne ta aljanna sai sabi ya wuf ya ce suwaye ne wannan guda ɗaya annabi ya ce waɗanda suke bin abin da nake aikatawa ni da sahabbaina kenan wanda ba sa bin abin da annabi yake aikata da sahabbansa suna can waɗannan ƙungiyoyin kenan da kaga Abin a bayyane ke karara in kana so ka kama hanya mai cin to ka zama ahlus sunna eh shine gaskiya babu wani kwane kwane babu wani kame kame gaskiyar magana kenan hadisin imamu nasa'i da imamu tirmidhi da imamu ahmad da ibnu hibban da imamu tabarani duk sun ruwaito wannan hadisi din gabaki daya yace wa qama laylatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wata ran annabi ya tashi da aya ɗaya ita sallar dare yi ta maimaita ta sai da yawa gari ga ta nan وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله من wannan bihayar kau wa bihayar وبها wa bihayar يدعو da ita yake ruku'i da ita yake sujjada da ita yake addu'a mana ita kadai yake yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai in ya gaji ya rukudi فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله يا عند غري يا أبو ذر يشي دشي يا من ذن الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت بك مشي بكنا تكرنت وانا آية سيدك واي غري تركو بها وتسجد بها كي ركوعي كي سجدة وتدعو بها كي أدعو أدئتا mana abin da yake cikin tudin sai annabi ya roki Allah Allah ya bashi Allah kuma ya tsare shi وقد علمك الله القرآن كله to kai da Allah ya sanar da kai alqur'ani duka ba kamfar qur'anin kake yi ba ba wai babu hadda bane duna ka ne qur'anin gaba dai ka rike aya daya ta ta qiyamul layli law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi yace da wani ne a cikin mu ya aikata ka da sai mun ji haushin sa shine lawajadna alaihi sai mun ji haushinsa kala sai annabi ya ce inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati na yi ta yin wannan ne don na roƙi ubangiji na mai girma ɗaukaka ya bani ceton al'ummata fa afani ha ya bani wa hiya na'ilatun ne ta roƙon sun ce Allah ka bani in ceci al'ummata ka bani in ceci al'ummata annabi zai ceci al'umma sallallahu alaihi wasallam sai dai mai fatan Allah samu a cikin sa wa hiya na'ilatun kuma abun samu ne insha Allah amma hagawa liman la yushrik billahi shay'an wanda zai samu ceta annabi ba mushriki ba ba yan guru da laya ba ba yan bautar kabari ba ba yan bautar gunki ba ba yan neman taimako a wajen wani Allah ba bayan zuwa suna ganin cewa boka ma zai musu ba akwai boka a garin nan in ka je sai ce wallahi ko Allah baya so sai an baka kaga wannan akwai shirkan da ta wuce wannan ba masu cewa in mutum ya mutu bai shiga aljanna ba yana bin hanyar mu ko yana bin kungiyar wallahi shi kansa Allah din sai mun masa gore ba wai in wani mutum ya mutu bai shiga aljanna ba inda yana bin hanyar su to Allah ma za su ce mai ba su yadda ba kuma dole Allah ya saurare su wannan yan dagaji ne yan tabargaza ne to wannan hadisin abi da zafari ne Allah kara masa yadda hadisin riwayar nasa'i da ibnu majah da imam at-tahawi da imam al-hakim da imam ahmad kuma yana da isnadi ingantacce mai kyau kaga da karfafa cewa annabi zai yi ceto kenan kuma wannan yana nuna mana in kaga dama zaka iya yin kiyamul laili da aya daya kurun kai ta talauta ta kai ta wa kai ta maimaitawa kana bin ma'ana kai lamarin manzo Allah sai shi wa gala lahu rajul wani mutum yake da shi ya rasulullah inna li jaran yaqumu layla ya manzo Allah ina da wani makoci yana qiyamul layli wannan ya nuna ashe sahabbai suna sallar dare fa suna qiyamul layli ba kwanciya suka mutu yanzu bai kamar doya muta malam baka motsi baka motsi wani ya kwanta da san wallahi ka san ka jingina azara haka wallahi ba ko motsi ba yayi wani fa wallahi kullun sallah ba ta asuba sai da duka yake da shi an rabce shi a shi wani ma ba da ruwa yake ce da Allah an ka gaban shi baka watsa mu subhanallah wala yaqra'u illa qul wallahu ahad ya manzo Allah wani yana yin sallar dare a makotan mu shi ba gaba ɗaya sallar ta sa kiyamul lailin da qul wallahu yake yi yuraddiduha ya ta maimaitawa la yazidu alaiha baya ƙara komai a kanta ka annahu yuqalliluha shi wannan bawan Allah da yake tambaya annabi gani yake tayi kadan qul huwallahu kawai bagan nabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse maka da wanda raina yake hannunsa innaha la ta'dilu thuluthal qur'an qul huwallahu ai wani abatiri din alqur'ani ne daidai take da izo 20 shi sa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi wanda yake so a bashi ladan alqur'ani gaba dai ya karanta qul huwallahu kafa uku idan ka karanta kul huwallahu sau uku Allah zai baka ladan kaman ka karanta Qur'ani idan kai guda daya to kaman ka karanta 1 over 3 din alqur'ani ne saboda tana ɗauke da tauhidi da kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin abu sa'id ne al-khudri Allah ƙara masa yadda riwayar imamu ahmad kuma riwaya ce ingantacciya da nan ne ya kawo ƙarshen bayani da ya shafi wutari da kuma sallar dare da annabi yake abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe afon ba sallar ba wutari ba ya mulle nan gaba za mu wutari kenan ko da ita ma wutari ne ake ce da ita abinda muka na dai-dai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana afwa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an nuna ina ga wata atamfanan ina jin ba bukatar dogon jawabi za ku iya ganin me ke tattare da ita a tamfa aka yi ta da sunan Allah da sunan manzan Allah a ciki Allahu Muhammad Allahu Muhammad Allahu Muhammad kuma duk inda ka juya ta ma za ta iya baka haka din la ilaha illallah ko da rasulullah gashi nan ka gani la ilaha illallah to kuma in ka juya zai baka muhammad din ma gashi ga muhammadu ga muhammadu eh eh ga rasulu ga ra ga sulu ga allahu ga muhammadu karara gashi nan ba muhammadu to a nan waje ma ta bayana ma din gashi din nan muhammadu rasulu muhammadu rasulu la ilaha gashi nan la ilaha gashi nan to kuma gashi nan dai gari ake kawo ta irin na kano kuma garin musulmi masu kishin addini muhammadawa ko to ga sunan kamfanin wai wai ultimate by menene diviva ne kuma wannan da eh? viva ultimate by da viva wannan sunan kamfanin ne na waje yanzu abin da ake bincike shi ne mu tabbatar da wani kam suwaye ne kuma suka yi odar kayan tunda dai kayan dai ba aljanu ne za su kawo shi ba ko kamata ya samu suwaye suka kawo kayan waɗanda suka kawo kayan sai ya musu magana ya musu nasiha su ji tsoron Allah kuma yawanci mutanen wannan abin karka dauka sun jahilci sun san shi mutum ɗin da kansa ma zai je galiban kayan a tamfa ana kawo su ne ba oda ai kai za ka je ka ba da samfur ba haka za a ɗauko a tamfa a kawo ba kai ne za ka ba da samfur da a kawo to gashi nan wani an takura an yi magana irin wannan ana sayarwa a nan Kano ya ce to shikenan sai ya tafi ya kai ta kasa arna ya je sayar a can tunda ku nan musulmi ne ba za ku saka ba sai ya je kai arna wannan hadari ne mata su sa ta kuma hadari ne mutum ya saro ta zo ya sayar da ita dan akwai cin mutuncin addini ne an yi ne dan a wulakanta la ilaha illallah muhammadu rasulullah din in sha faɗa ana yi a takalmi yanzu haka ina da qur'ani a gidana dan karami wanda a gindin takalmi muka cire shi qur'ani ne duka duka bai wuce haka ba wallahi dan karami ne kuma aka sa shi a cikin karfe sannan kuma za ka bude shi ido sittin cap cap a cikin takalmi muka baro shi takalmi wai dan duk dai su wulakantar da addini nan Allah ya sauke tambaya guda ɗaya zamu amsa saboda ƙuriyar lokaci wani yayi tambaya yake cewa assalamu alaikum malam me jawahirul ma'ani ya kunsa kuma yaya kuma kuma me shi yayi shi ne don al'umma kuma waye ya rubuta shi wassalam ga takardar nan tambaya na aka yi ko kuma ya kamata in bada ansa bai kamata ne shiru ba na koyi ilimi da na sani jama'a wannan littafin shine littafin jawahirul ma'ani wannan littafin shine littafin mai jawahirul ma'ani ga sunan shi ku zauna mana ba akwai abin kallo a waje ba ga shi kuma matabata ta beirut a ta darul fikir su suka buga ta bittaba'ati wa nashir wa tawzi'a sunan littafin tambaya ta farko amsarta jawahirul ma'ani wa bulughul amani fi Sayyidi سيدي أبي Tijjani, tijjani radiyallahu anhu, haka sunan littafin. mai littafin shine allamatu sayyidi ali harazmi ibn al-arabi barad al-maghribi al-fasi rahimahullahu ta'ala da aka zo kan shehu tijjani sai aka ce radiyallahu anhu shi kuma ali harazmi shi ya rubuta littafin sai aka ce rahimahullahu ta'ala mutumin maghrib al-fasi ne wannan shine littafin gashi nan littafi ne da aka yi shi akan ɗariƙa ta tijjaniya da wurdan ɗariƙa tijjaniya da kuma shehu tijjani da falala da karamominsu da darajarsa da kuma salatansu sannan ya ce ya yi shi ne don al'umma eh shi ya yi shi ne don al'umma kuma ya tallata ɗariƙarsa ga wanda yake da sha'awa ya shiga ɗariƙar tijjaniya wa ya rubuta shi kaji sannan me ya kunsa amsa ta uku kenan na faɗi sunan mai littafi ko sannan na yi bayanin um, a yayi shi ne don al'umma ko ba don al'umma ba to wannan kenan kuma na zo da littafin gashi yanzu saura bayanin mai ya kunsa ba za mu yi faɗin abin da ya kunsa ba gaba ɗaya amma za mu faɗi wani ɓangare don buga misali a ciki wannan shine content da faharis ɗin da ke cikin littafin content din shi yana in za ka faɗi magana akan wata ɗariƙa ko wata ƙungiya ya kamata ka faɗa a cikin littafin su ko wannan su suka yi kayan suka rubuta a kasuwar kurmi ne ma na siyo shi yana nan ana sayarwa akwai juzul awal akwai juzul sani duka gashi a ciki to na farko a cikin abin da ya kunsa don buga misali zan bude mana shafi na hamsin da bakwai na wannan na nuna shi ne don saboda wanda yake da shi a gida ya bude shafi na hamsin da bakwai daidai shafi na hamsin da bakwai daidai ya yi bayani akan falalar salatul fatih salatinsu ga abin da yake cewa zan inda sadara ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas a sadara ta takwas daga rabinta yace wa amma fadlu salatil fatihi lima ughliqa faƙar sami'tu na radiyallahu anhu ya ƙudu amma falalar salatul fati na ji malamin mu Allah yarda da shi shine Tijjani kenan shehu tijani yana faɗa kuntu mushtagilan bi zikri salatul fati lima ughliqa yace na shagaltu ina yawan zikirin salatul fati shine raja'atu min al-hajj yayin da na dawo daga aikin hajji ila tilmisana na dawo tilmisana lamma ra'aytu min fadliha da naga falalar salatul fatiha ne shagaltu ina ta yi wa huwa anna al-marrata al-wahidata bi 600 alf salatin karanta salatul fati guda ɗaya daidai yake da karanta salati dubu ɗari shida kama huwa fi wurdil jiyobi kamar yadda ya zo a cikin wurdil jiyobi sannan kuma ya zo yana faɗa cewa inna man zakara ha marratan duk wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya kadai walam yadkhulil janna kuma bai shiga aljanna ba falyakbut sahibaha inda Allah ya je sha kwalan shehu tijani a gurin Allah duk wanda ya yi salatul fati in dai kai salatul fati guda ɗaya baka shiga aljanna ba kurin ka sha kwalan sa a gurin Allah gashi nan fa a cikin littafi kun ga yadda na ja musu layi kun ganshi kun ganshi a rubuce ko da haka wanda zai karanta sai ya karanta da wannan in ya ga bai shiga aljanna ba ya je sha kwalan sa to to to to wannan kenan yace wa baqitu nazkuruha ila an rahaltu min tilmisana ila abi sam'un ne ta ambatanta ne tikiran salafi har zuwa lokacin da na yi tafiya daga na nabar tilmisan na tafi gurin abi sam'un yace sai na je na karar da wani salatin kuma mai falala yace lamma ra'aytu salatal lati fiha al wahidata bi 70 alf katma min al khairati yace sai na je na tarar da kuma ga al khairati kun ga duk kayan su ne ko ga al khairati yace karanta ta sau daya daidai yace bi 70 alf katma kai sauka qur'ani sau dubu 700 70 alf karanta dala'ilul khairati dubu saba'in kai afwan dubu saba'in saba'in da alf khatma duk wanda ya dala'ilul khairati to in ya sauke ta to ya sauke kamar qur'ani su dubu saba'in inda shi shi suke dala'ilul khairati nan da gaske tarattul fatiha lima ughliqa yace a ah, kawai sai na daina salatul fati a to ga wannan yace sai ya bari yace wa shagaltu biha sai na shagaltu da ita yace wa hiya allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi salatan ta ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallu ala sayyidina muhammad wa ala ali alihi salaman ya ya'dilu salamahum yace lamma ra'aytu fiha min kasratil fadli yace sun ma'amarani bin ruju'i sallallahu alaihi wasallama in ji shehu tijani fa yace sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni yace na dawo kan salatul fatihi lima ughliqa kaji wai annabi ne yace i dawo kan salatul fatihi falamma amarani bi rujui ilaiha sa'antu sallallahu alaihi wasallam an fadliha yayin da yace in dawo kanta sai na ce ya rasulullahi to me falalar salatul fatihi ne akhbarani awwalan bi anna al-marrata ta wahidata minha sai annabi ya ce min karanta salatul fati guda ɗaya ta adilu min qurani sitta marrat in kayi salatul fati guda ɗaya daidai yake da ka sauke qur'ani sau shida ka ji wannan yace sun ma akbarani haniyar sannan annabi ya dada bani labari annal da ta karanta salatul fati sau daya ta'dilu min kulli tasbihin waqa'a fil kauni ya fi dukkan tasbihi da aka yi a duniya gaba daya wa min kulli dhikrin ta fi duk wani zikiri wa min kulli du'ain kabirin aw sagirin ta fi dukkan wata addu'a babba ko karama wa min alqur'ani kai ta ma fi alqur'ani sittata alafin ta fi qur'ani sau dubu shida sittata alafin marra ta fi alqur'ani sau dubu shida bi annan min al-azkar yace ya qur'ani ma cikin zikiri ne da haka in kai salatul fati ta fa al-qur'ani sau nawa sau dubu shida gashi nan dai a cikin salatul fati kuna gani wanda bai dabe je kasuwar kurmi ya siyo shafi na hamsin da bakwai ina ina karantawa har ya zo inda yake cewa ya samu wani yake kuma sayyidul wujudi manzo Allah ya bashi wani salatin kuma bai falala da ake ce da shi wato du'a'u saifi shi kuma wannan du'a'u saifi suna wata addu'a ce fa kasan salatul fatin ba ita kadai bane munan ne ta shahara to akwai ta du'a'u saifi guda daya المرة الواحدة منه ثواب Ramadana, in kai كي دعاء guda ɗaya to daidai yake da azumin wata ramadana gaba ɗaya da. wa qiyamu al-qadr daidai yake da tsayuwa da kai na lailatul qadri wa ibadati sana kuma za a kara ma ma da ibada shekara guda duka wannan yace to bayan nan kuma du sai shi sayyidul wujud ya dada bashi wata addu'a da a'azamu min min du'a'i sayfi wa min as-sayfi du'a ya man azhara al-jamila sai aka bani wata addu'ar mai suna ya man asarar jamila mai riwaya yake cewa a bihi jibrilu ila nabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya man asarar jamila din addu'a ce wai jibrilu zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi a taituka bi hadiyya sai jibrilu ya ce da manzon Allah albishirinka na zo ma da kyauta yau sai annabi ya ce wa ma tilkal hadiya menene kyauta yace fa zakar hada du'a kai sai ya karanta masa wannan addu'a ya man azharal jamila sai manzo Allah sai ce ma sawabu man qara'a hada du'a to me falala wanda ya karanta wannan addu'a din fa qala hu jibril sai jibril yake cewa law jama'at mala'ikatu sab'i samawa da za a hada mala'ikun samman bakwai gabaki daya ana an yasifuhu su sufanta maka falalar wannan addu'a ta ya azharul jamila ya man asal jamila ma wasafuhu ba za su iya sufanta ma ba ila yawmil qiyamah har izuwa tashin al-qiyamah yi ta faɗa yace sun maƙala sayyidina radiyallahu anhu yace shi ne ali harazmi yake ne yake faɗa yace shugaban mu wuce gani Allah ya yarda shi yace wa amma salatul fati lima ka fa inni sa'altu sallallahu alaihi salama ka duba kuma ganin ma fa wuce gani ma da rake ke tambayan annabi direct kuro shi ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i ina ba ba duka babu gaba daya ka ji ko wasu ma ma suna ganin ma fa shi kansa ma wata tijani ma da ake faɗa kurum wato wani abu ne da babu shi ma kawai saboda wasu sun yi bincike ma a ina yake ya yake ma ina abokanansa ina abokanan karatunsa a ina yake wasu suka ce ma kuma wani khayal ne kawai kirkiran mutumin aka yi ma aka faɗa haka wasu suka faɗa yadda cewa wasu sun ce akwai shi din to wai kaji tare da yake tambayar annabi fa akbarani awwalan anna hadi 600000 salatin sai annabi ya bani labari in ji shehu tijani ke cewa wai ai ita salatul fati daidai take da alqur'ani wato dubu wato ɗari shida sittimiyat alf salati ke dubu ɗari shida annabi ya gaya masa wannan direct to wannan sakon shafi na nawa kenan hamsin da nawa to sai a koma shafi na ɗari uku da ashirin shafi na ɗari uku da ashirin kawai ɗan kaɗan zan ɗakuro muku ba da yawa ba da ba don haɗarin ɓoye ilimi ba da ba zan faɗa ba to amma na gani ne in ban faɗa ba kamar na ci amanar ilimi ko ba ka bane yawa shi wannan shafi na uku da ashirin cewa ya fasulun asamin ashar alfasulun asamin ashar fasali na sha takwas. fi ilamihim anna shaykha huwa al ana bayani ne akan falalar shehi da wali cewa shehi shi ne wali al-kamilu in ga an ce shehi wani to shine cikakken wali fi qaulihi kan nabiyyu fi ummatihi shi shehi kamar annabi ne a cikin al'ummarsa wa anna mubaya'atahu ka mubaya'atan nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi shehi ya masa mubaya'a to daidai yake da mubaya'a wa manzon Allah a nan gudun sakon da suke so su isa shine da shehi da annabi duk iri ɗaya ne matsayin irin matsayin annabi yi masa mubaya'a kamar yadda kai wa annabi mubaya'a cikin al'umma eh nashin kuma wannan damar nasu ne ai yanzu wannan ba ma magana na shehin gadiriya ba wannan duk jami'a ne ba ma na mandiya ba na allutiya ba na Rufa'iya na rufa'iya na waye waye da sauransu a rusiya da wacece ba wannan wannan shehin su ne yace to bi kaunihi na'ibin anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda shine na'ibun annabi sai yake bayani akan sharadi tsakanin shehi da muridi abinda suke nufi da muridi mabiyin shehi yace wa min akbari shurudi aljami'ati bayna shaykhi wa muridihi babban sharadi da aka sharranta tsakanin mabiyin shehi da shi shehi Allah ya shirika fi mahabbatihi ghayr kada ya yadda irin soyayyar da yake wa shehi yi wani kowaye a duniya irin soyayyar da kai wa shehi to kar yi wani da Allah wannan magana in za mu sata a faifayi mu baza ta yaya kuke gani kazantatta kenan wa Allah wannan soyayyar kenan wa manzo Allah wannan soyayyar wala fi ta'zimihi ko girmama shi wala fi sindadi minhu ولا في الانقطاع إليه ويتأمل ذلك في شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن من سوى رتبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برتبة غيره من النبيين والمرسلين yace ka duba wannan ka kwatanta shi da matsayin annabi yace duk wanda ya kamanta matsayin annabi da wannan sa da manzanni wajen soyayya da girmamawa ji ko bil qalbi wat tashri'i fa huwa unwanu ala an yamuta kafiran to wannan kafiri ne illa an tadrakahu inayatur rabbaniyya bi sabqi mahabbatin ilahiyya bai da arabta haza fal yakun al muridu in ka gane wannan to shi muridi ya kasance ma shehi tare da shehin sa kama huwa ma nabihi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar yadda yake da annabinsa fi ta'zimi wal muhabbati wal istimdadi wal ikta ilayhi bil qalbi fala yu'adilu bihi ghayrahu wa fi hadhihi al umur wala yushriku ghayrahu fihi wannan falalar shehi kenan akan muridansa a shafi na 300 da na da 20 kuma shafi na ɗari uku da sittin da shida ɗari uku da sittin da shida shi ma ɗan kaɗan za mu ɗan tsakura ba da yawa kaɗan a cikin abin da suka bada ɗari uku da sittin da shida shi kuma na yace al-faslul hadi wa salafin fasali na 31 fi ilamihim annal al a yarauna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqazatan nan za a muku bayani ne cewa waliyai fa suna ganin manzon Allah a farke wa annan sallallahu alaihi wasallam ya haduru kullu majlisin kuma annabi yana halartar dukkan wani majlisi. aw makanin ko wuri arada bi jasadihi duk wurin da annabi ya zo so to yana zuwa wannan wurin wa ruhuhu da ransa wa annahu yatasarrafu wa yasiru haythu sha'a fi aqtaril ardi kuma ko ina yana zuwa fil malakuti wa huwa bi hay'atihi allati kana alaiha irin yadda annabi yake haka yake qabla wafati kafin ya mutu wa lam yatabaddal minhu shay'un ba abin da ya saura wa annahu muzibun an al-absar kama ghayyabat al-mala'ika sai dai kawai ya ɓuya ne a ido ba kwa ganin sa kamar yadda aka ɓoye mala'iku amma yana nan yana yawo yanzu tambayar da za ku yi musu anan shin annabi yayi wafati ko bai ba ba a kaunihim ahya'un yace kaga mala'iku suna raye ai bi a disabihim da gangan jikin kuna ganin mala'iku yace to haka kuma annabi ma yana nan a tare da ku fa idan arada Allah an yarahu abdun idan Allah ya so wani daga cikin bayan sai ga annabi rafa rafa'a anhu hijaba sai a ɗauke hijabin da aka hana shi ga annabi fa yarahu ala hay'atihi allati kana hu alaiha kullum sai ya ga annabi kamar yadda yake kaga wannan sun nuna cewa ashe ana ganin manzon Allah a yanzu haka dinnan a duniya kuma kamar yadda yake kaga wannan masifa ta yi yawa ko yace qala sharani sharani ya faɗa a cikin lawaqihul anwari al-qudusiyya fil uhudil muhammadiyya sunan littafi ne yace fa in aksarta ta as-salati wa taslimi alayhi sallallahu alaihi wasallama in ka yawaita yiwa manzan Allah salati fa rubbama tasilu ila maqami mushahadatihi zaka je inda zaka ga annabi duk wanda yake ta salati to zai ga manzan Allah a nan duniya fa a yanzu zaka gan shi yace wa hiya tariqu shaykh nuruddin sai faɗi hanyoyin da malaman su suka bi malaman nan nasu da zai faɗa wai suna ganin annabi nuruddin a shanawani da Sheikh Ahmad Az-Zawawi da Muhammad ibn Dawuda Almanzilani, manzilani wa jama'atu mashayikin asiri da sauran malaman zamani duka fala yazalu ahaduhum yasilu a ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dai yake bai guce bane wa manzo Allah salati wa yaskur minha wa yatataharu min kulli dhunub yana yin salati kuma yana samun tsarkaka daga dukkan zunubi hatta ya sami ya yaqzatan fi ayi waqtin sha'a yana gamuwa da manzon Allah a farki a duk lokacin da ya ga dama duk lokacin da wannan malaman suka yana dama za ga annabi kuma kai ma an kana so ka je a baka salati za ka iya yace wa man lam yahsul lahu hadha al-ishma'u duk wanda bai gamu da annabi ba bai kai shi ido da ido ba fa huwa ila al'ana lam yaksir lam yaksir min as-salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kenan da yawaita wa annabi salati ba al-ihsan al-matlub yawaita wanda ake so li yahsul lahu hadha al-maqam dan ya samu wannan matsayi in dai kaga baka ba annabi ba to baka yawaita salati ba su a gurin su ana ganin annabi kaga bambancin ko to sannan yace la wala yakmulu abdun fi maqamil irfani hatta yasira yashmi bi rasulillah yau ai bawa ba zai kai matsayin irfani ya samu wato wani matsayi ne na musamman dole sai in yana gamuwa da manzon Allah ya kazakan wa mushafahatan yana ganin sa kuma suna magana baka da baka da shi ya ce wa mimman ya ya kazatan mina salafi ya irgo cikin malaman su waɗanda suke ganin sun ga annabi a daga cikin su yake cewa akwai abu abu madayana al-maghribi shekul jama'a da shek abdulrahim alkanawi da shek musa azzawawi da shek Abulhassan hasan ashazili da shek abul abbas almirsi da shek abu as-su'ud ibn abi al-ashair da yace da sayyidi ibrahim al-matbuli wa shek jalaluddin jalaluddin as-suyudi wai hadda imam suyudi ma duka suka kawo suka lissafa wannan shine sakon su na ina ha nan da ɗari uku da sittin da shida a cikin jawahar ma'ani da ciki yake cewa wala yunkiru ru'yatan ya qazatan illa man la shu'ura lahu bi maqamatil arifina ba wanda zai inkarin cewa wai ba a ganin annabi a farke sai dai wanda kurin bayi da shi'uri da zuwa matsayi na na al'arifina sai shafi na ɗari uku da tamanin shafi na ɗari uku da nawa da tamanin da tamanin shi kuma cewa ya alfaslu salis wa talatun fasali na talatin da uku في Al-Muhammadiyya, al للطريقة al المحمدية الإبراهيمية الحنفية التجانية بيان واتو ذكرن سكنا yace zikiran nan nasu ka je ni suke ga mutane wa hadhihi al-azkar bi ainiha هي التي رتبها له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بتلقينها لكل من طلبها من المسلمين ذكرنا الناس وسوني أبن النبي فينونا وشو تجاني تيجي جا مسلمي سجسي yace wa kaunu salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salati al-fati lima ughliqa afdalu wa akmalu lima fiha min al-fadl yiwa manzon Allah salati da salati al-fati fa shi yafi yiwa annabi salati da yi salati al-fati wannan shi matsayi kuma ya faɗi lokacin da ake yi ana yi bayan asubahi ko ana yi bayan magariba har dai yazo yace dai kowane lokaci ma ka je ka yi dai ba laifi zaka iya yi ya kawo ta Allahu salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-Qasim lima sabaqa wal Qatim lima sabaqa al haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim sannan ya kawo zikirin su da suke da gaba daya sai wuri na ƙarshe ba wai dan ya ƙare ba saboda ba lokaci wuri na ɗari uku da casa'in da takwas ɗari uku da nawa casa'in da takwas ɗari uku da casa'in da takwas da yake bayani akan shi ko yake alfasulu sadis wa Salasu fasali na talatin da shida yana bayani fi zikri fadli shaykhina radiyallahu anhu wa ardahu bayani akan falal shaykh tijani wa anna bihi wa bayani annahu huwa khatimul awliya'i babu wali bayan shaykh tijani shine rufe kofa wa sayyidul arifin wa imamus siddiqin yace wa mumaddul aqtabi wal aghawati wa annahu huwa al qutb al maktum wal barzakh al maktum alladhi huwa al wasidatu bayna al anbiya wal awliya shi shehu shine wasuɗa tsakanin annabawa da waliyai shine masun da shi yake zuwa ya karɓo sako gurin annabawa gurin waliyai saboda su da su waliyai suna da alaƙa da annabawa direct da yake la yatalaqqan wahidun min al man kabura sha'anuhu wa man sagura faidan min na nabiyin illa bi wasidatihi radiyallahu anhu babu wani waliyi da zai je dauko ya karɓo wani abu a gurin wani annabi ko mun girman sa ko mun karancin sai da hanyar shehu tijjani duka yi ta bayani akan falalarsa darajarsa duk babu lokaci dan uwa mai tambaya ga ta nan tambayar kamar yadda na gaya mana tambaya na akai da ba a tambaye ni ba ba za mu yi ta karatu sai gaba wa taranta kawo shine wannan abin da ke cikin littafin jawahirul ma'ani kuma wannan shine kundin ɗariƙa tijjaniya gaba ɗaya da bayani da yi ma akan wazifa da falalarta da abin da suke yi dan babu lokaci ne da na karanta mana kun ji yadda wazifa take da asalinta da inda suka samo ta wannan shine abin da na karanta a cikin wannan littafi kuma abin na fahimta kuma abin da mai littafin ya rubuta kuma ya rubuta ne dan a karanta da ba dan su rubuta dan a karanta ba da ba su rubuta ba to shi yasa kullum abinda da muke faɗa mutane shine ku rike aqida ta sunna ita ce za ta kai ka ga tudun mun tsira ita ce gaskiya yanzu wannan littafin idan an isa da gaske ake dan Allah a ɗauko shi a garin nan a sa shi a gidan rediyo ana yi wa mutane karatun sa darasi darasi rana rana ana bi baki baki ana fassarawa tun da littafi ne mai matsayi ayi amma yanzu ko saya idan ka ji suna ganin ka da mu da ka je ka saya kar ka washe mutane ne kar a bashi to me yasa za a boye mu yanzu akwai wani littafi na sunna da za ce ba za ka je ka saya ba kitabut tauhid akwai inda babu shi araha to wannan dai shine abin da ke cikin muna fatan Allah ya ganar da mu wallahi duka wannan abubuwa muna tausaya kanmu muna tausaya wa ƴan uwanmu duk wanda ya bi irin wannan hanya din Allah ubangiji ya ganar da shi Allah ya dora shi akan hanya ta kware yawanci ba laifin mabiya bane manya manyan malaman su da suke cin abinci da hanyar su ne masu illa su suke halakar da mabiya shi mabiyi an nuna masa karka yadda ka bonar ai in ba namu ba sun kuma zuwa suke su ɗebo anan su zo su yi ta kifa musu hatta wajen raba zikiri da raba ɗariƙa da komai duk akwai shi a cikin nan gaba ɗaya kundin ne gaba ɗaya ba abin da babu to wallahi wani abu kurin da dan dai zaman lafiya a zauna lafiya a cigaba da tafiya shi sa ma ba ma faɗansa ba ma karantawa kuma kowace ƙungiya ce wallahi za mu iya da littafin da ƙara wallahi mu karanta kuma mu mun ba da dama a ɗauko duk wani littafi na ahlus sunna da yake bayani akan illoli na ahlus sunna din a karanta wa mutane a shi kenan ba Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk